कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको ɗin nan na sharan jarumin Bollywood ɗin nan Amerika ya samar da tsabar kuɗi kusan dalar Amurka miliyan ɗari kuma ya kasance fim da ya fi kasuwa a ƙasar China. Wannan nasara da fim ɗin ya samu kashi biyu cikin kashi uku na adadin kuɗaɗen da fim ya samu an same su ne a ƙasar China. Mutanen ƙasar ta China dai na matuƙar son fim ɗin daga kuma kusan ba su gajiya da kallonsa duk lokacin da aka yi fim gidan kallo. Amurka ne na da ɗimbin masoya a ƙasar china kamar yadda mafi yawan ke kiransa uncle kasancewarsa jarumin da suka fi ƙauna a ƙasar da ya fito da ƙasar indiya jarumin akwai wasu fina-finan da ya fi da kafin fitowar dangar three idiots da pq wanda su ma sun taka rawar gari a ƙasar ta china ko da yake an yi hasashen cewa fim ɗin dangal zai samar da dala amurka miliyan 320 amma duk da haka wannan fim ɗin zai daɗe a zukatan matasan china wannan fim ɗin da jarumi american ya yi ya kasance ya fi kowane fim kasuwa a ƙasar ta china wanda kuma ba daga hollywood ya fito ba shi dai wannan fim ɗin tarihin wani ɗan kokowa ne wanda daga bisani ya koya 'ya'yansa mata ko yadda ake kokowa domin su su kasance shahararru a duniya शहना कैसे बजती है शहनाइया से राहों में सुहाग रात है